وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون يحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا يباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان aka ce wa'yansu sahabbai ne suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> ya rasulullahi ubangijinmu yana kusa da mu ne mu gana da shi ko yana nesa mu kiraye shi wa'yansu kuma suka ce a'a wa'yansu sahabbai ne a cikin wani yaki aka je suka daga hannu suna addu'a suna daga murya manzo Allah ce ku irba'u ala anfusikum ku sassauta makawunan ku ba kurma kuke kira ba wanda kuke kira yana kusa da yana jin ku to shine sai Allah ya ce madaukakin sarki wa idza sa'alaka ibadi anni in bayina suka tambaye ka game da ni nesa nake ko kusa da su fa inni tabbas ni qaribun ina kusa da su ina kusa da duk halittar da na halice shi amma kusancin da ilimi da abin da ya danganci ilimi ba kusanci na zati ba kusanci na ilimi ma'iyya eh, bitta'ayyid ma'iyya kusanci na ilimi duk halittar da Allah ya halice shi Allah yana sane da shi yana ganin shi yana komai da komai yana muraqaban shi ujibu da'watad da'i ina amsan ina karban addu'an mai kira iza da'ani in ya kira ni an fahimta wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani ina amsan addu'a mai kira na in ya kiraye ni to wa'ansu malamai sai suka ce ujibu da'wata da'i iza da'ani ba a kebance lokaci ba duk sa'an da ka kirawo kai addu'a ka roki Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki in ka cika sharuɗan amsan addu'a Allah zai karbi addu'arka ba a kai yaje da safe ko da rana ko da yamma ko da daddare ba ba kai yaje bayan sallah ko gabanin sallah ko cikin sallah ko bayan azumi ko gabanin shi sa sai wasu malamai suka ce duk sa'an da ka daga hannu ka roki Allah ka yi daidai sai wasu suka ce a'a bayan ka'idar da sallah wai ba addu'a a wannan lokacin ba ba addu'a wannan lokacin wannan fahimta ce da ta wa'ansu malamai wa'ansu mutane ma ba za a ce wa'ansu malamai ba wa'ansu ne suke fahimtar haka amma duk sa'an da kai sallah in ka daga hannu ka roki Allah saboda cikin sallan kana addu'a a cikin tahiyya Allahu akbar kana addu'a kai Fatiha kai kai karatu in kai ruku'i tasbihi kana addu'a in kai sujada tasbihi kana addu'a in ka zauna tahiyya kana addu'a sai su ai wancan du'a'u ibadatin ne ko istighfarin to du'a'u mas'alatin ibadati sai aka ce inda ya halatta kai du'a'u ibadati in kai du'a'u mas'alatin me laifinka a ciki abinda aka ce bid'a shine liman ya juyo yana a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza shine amma kowa ya daga hannun shi ya roki Allah bukatarsa ba wanda ya hana wannan kuma ba wanda zai ce wannan bid'a akai ujibu da'watad da'i iza da'ani iza da'ani in ya kira ni an kayyaje lokaci an sa zamani in ya kira ni duk sa'an da ya kira ni falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshuduna su nemi an san addu'ata su amsa addu'irana su kirata su nemi amsa karban addu'an su da imani wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshuduna dan su shirya wannan an gama da matsalan addu'a kenan ko Allah yana kusa ne ko yana nesa aka ce duk sa'an da yana cikin ladabin addu'a ka yi shi a cikin akoye ba wai a cikin zuciya ba ka fito ka faɗi abin da kake so da harshen ka da komai amma ba ka takwar kira kamar wanda kake kira yana nesa bai san da kai bane ba to sa'an nan sai ce uhilla lakum lailatas siyami arrafafu ila nisa'ikum an halatta muku ku sadu da matanku dare a cikin azumi to me ka wannan magana da dare a cikin azumi ai ba azumi da daddare to me yasa kuma aka ce an halatta muku ku sadu da matanku sai aka ce da farkon yadda al'amarin yake da aka wajabta musu azumi sai suka fahimta cewa in an sha ruwa duk abin da zaka iya yi zaka yi ka ci abinci yadda ga dama ka sadu da ka yadda ga dama amma har ka kwanta kai bacci kuma ka farka komai ya haramta gare ka sai suka ɗauka maka su wannan wahala sai wannan ya buga ya buga ya ga ya kiwa sai na umar sai ya kasa hakuri sai ya sadu da matarsa wanda ya kasa to shine aka je suka je suka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya saukar da aya ce uhilla lakum an halatta muku lailatas siyami dare cikin azumi da daddare arrafatu ila nisaikum saduwa da matanninku to an halatta muku sai kuma aka ce hunna su wa'annan mata naku libasun lakum wa antum libasun lahunna me ina ma'anan a ce matarka sutura ce gare ka matarka suturar ka ce kamar rigar da kake sakawa kana saka riga ne don ka suturce mai al'aurarka don ka ce al'aurarka ka sa riga ka yi kwalliya ka sa menene duk wata ma'anar da ka sani tana cikin saka riga in ka kalle shi wannan ma'anar na cikin matarka aka ce hunna libasun lakum sutura ku ce su suke rufa muku asiri ina mana take rufa maka asiri saboda ita tana tare da kai za ta gamsar da kai sai ta hana ka zuwa waje kai fasikanci ta hana ka zuwa waje ka ɗebo curuta ta hana ka zuwa waje ka ɗebo laifi ta hana ka zuwa waje ka zubar da mutuncinka ta hana ka zuwa waje ka yi kaza da kaza ma'ana ta kare maka mutuncinka ashe ta isa ta zamo sutura ita kadai din nan in babu ita gidanka zaka nemi mai gade maka gida mai maka wanki mai kula maka da yaya mai kula maka da kaza da kaza mai kaza kaza kaza sai kai kaman aiki goma ita kadai tana cin gidan ta kare maka wannan mutuncin ta kare maka wannan dauke ba wannan nauyi ita kadai tun safe abinda za ta yi tun safe kafin a ce dare yayi sai ta yi aikin mutane sun kai goma da sassafe dai sai ta shirya maka ta yi ma yara wanka ta shirya muku abinci kaga aiki biyu kenan ta yi sannan kowa ya ci ya je makaranta ya je tana zaune wannan yar wata ta zo yadda ta zo ta je ta tare ta tana zaune ya'ya sun dawo daga makaranta ta ba su abinci wayannan suna fada ta je ta raba fada wannan ya ji ciwo ta nemo magani ta sa ta yi likitanci ta yi aikin loya ta yi aikin alkali ta yi aikin komai baki daya ita kadai amma ba za ka taba tunanin wannan ba ko to sa'annan kuma ita kadai din ayyukan da take maka suna da yawa aka ce sutura ce ta hana kayin kaza ta hana ka kaza ta hana kayin kaza saboda ta kare maka mutuncinka ta hana ka zuwa fasikanci ka salwantar da dukiya imani kai ka rasa imanin ka don an ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun ma'ana ita kadai abubuwan da take maka suna da yawa sai yasa ta zamo maka sutura kenan garkuwa ta kare maka mutuncinka ta hana ka fita ka je kai barna mutuncin kai zube lafiya ka rasa lafiya ka dai ruta ita kadai ta maka waɗannan abubuwa baki daya ashe ta isa ta zamo sutura a gare ka ta suturce ka kenan kowace suturce ka ba ta suturce ka wa antum libasul lahunna kuma sutura ce dangane da su kuna suturce su ka rufa mata asiri ka auro ta ka ajiye ta ka ba ta abinci ka kula da ita ka kula da lafiyarta da addininta duk ba rufa asiri bane ba yadda ta rufa ma asiri haka ka rufa mata asiri yadda ta zo maka sutura ta zama maka sutura haka kai ma ka zama mata sutura ƙarin daɗi akan ƙarin cewa mace ta zama maka sutura da rufin asiri ta kare maka mutuncinka duk ilimin mutum duk mulkin mutum ya zamo ya fi kowa siyasa ya fi kowa kuɗi ya fi kowa komai ya gina gidan gwal ya zama na shi ke cikin gidan ba mace ciki gidan ya zama mai ya zama kango ya zama gidan fatalwa ya zama gidan kaza kaza kaza ya je kasuwa kasuwar ladin makole kan titi kan hanya ya dauko yar talla ga ta kamar sandan murci bata isa komai ba a ɗaura aure a shigar da ita gidan sai a ce mai matan aure sai a ce mai matan aure ke cikin gidan ta ja masa mutunci ko ba ta masa mutunci ba amma duk darajar ka kowa ne kai gidanka kai kadai ke ciki ba mace ba mace a ciki kowa na shakkan ka kowa na zargin ka kowa na fadan abin da ya ga dama da gaskiya da ƙarya kadai za faɗa aje bakin titi aje je kasuwan kauye aje je kasuwa a ɗauko ta yar kauye talaka ba ta da kyau ba kaman sandan muruci a ce an ɗaura aure an zo an saka ta cikin gidan tana shiga cikin gidan gidan ya samu me ya samu martaba ya samu daraja kai ma ka kare mutuncinka ba wanda zai kyare ka ba wanda zai faɗi mummunar magana a gare ka kuma kasancewar mace matan aure na ciki duk shashashai karuwai ba za su rufe wani gidan ba ba wacce za ta bukaci ka sai da ta yame ka a ofis gidan akwai matan aure ta zama wasu sutura ko ba ta zama sutura ba wa unna libasu an unna libasu lakum wa antum libasu lahunna to dan ne duk wanda ya keta suturarsa zai tafiya me zai tafiya tsirara shi sa ka ci mata mutunci ka wulakanta ta kana tafiya tsirara kenan ita ce tafi kowa rufa ma asiri sifar da mutane za su ganka a ciki su gudu su ce kai hauka wannan sifar za ta ɗauke ka ta tare ka minti nawa ta gama da kai ta rufa ma asiri ka je ka tafi shi yasa Allah ya ba Allah ya bada misali hunna libasul laku bai ce suna da amfani gare ku ba ai ce su sutura ce don aka ce sutura kai duk bayanin da zaka yi game da sutura gane da muhimmancin sutura a jikin dan adam waye zai iya tafiya babu sutura a jikin shi ya zama me mahaukaci to ita eh, to in kai tafiya baka da mace in kai tafiya baka da kaza in kai isa kai aure kake ka isa kai aure kake eh, kana cancanci zukuntuncin ka ya zube eh, al'aurar ka ta fito waje hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ashe mace tana da muhimmanci ko ko ba ta da muhimmanci namiji yana da muhimmanci wajen mace ko bashi da muhimmanci to me yasa kowa ke raina kowa me yasa kowa baya mutunta kowa tana da matukar mutunci game da kai kai ma kana da matukar mutunci game da ita to me ya kawo rashin zaman lafiya me ya hana me yasa me yasa aka kasa zama lafiya rashin fahimtar juna a yanzu an daina fadar rashin kulawa da hakkin juna ko an canza wai rashin fahimtar juna an daina fadar rashin kulawa da hakkin juna saboda kowa ya fahimci yanzu duk namiji yana kulawa da hakkin matarsa har da kari duk mace tana kulawa da hakkin mijinta har da kari ba hana samu wayansu ɗaya ɗaya ba su damu da hakkin matarsa ba ko ba hakkin mijinta ba a'a wannan la'ala ba za a yi abinda ake hukunci da shi al'aglabiya mafi yawanci kowa na so ya kare mutunci matarsa yana ba ta hakkinta har fiye da kari in ka je kantin kwari duk leshin da ka gani da atamfa komai tsadarta da gwalagwalar duk ana sowa ne mawa kowa zai so matarsa zai sauwa uwarsa ce zai sama matarsa ce da yarsa da ke da yarki duk dukiyarsa na yake a kanku yake karewa to ya za a ce kuma bai kula da ki ba akwai wani haƙƙi da ba naki ba kika ɗauka kika sa riga kika ce ki ne kika yi ruwa kika yi tsaki kika ce wannan ki ne ke ce kaza kike da iko kaza kike da hakki kaza waɗannan abubuwan da ba ki ba kika mai da su ki su ke wahal da ke a cikin rayuwa haka kai ma abubuwan da ba hakkin ka bane ka ɗauke su ka mai da su hakki mulki kana mulki kana ji da kai da su su ne suke gallaza maka su ne suke dagula maka rayuwa to ashe sai mu dawo mu tattauna mu ga me zai fitar da mu a cikin wa'annan wahalhalu alimallahu Allah ya sani ya shaida annakum ku kuntum tahtanuna anfusakum ku kasance kuna yaudarar kanku ku ka jawo kanku. cewa tun da an ce yi azumi ke nan mutum ya azumi rana na faduwar rana ta fadi ya sha ruwa to zai iya yin duk abin da zai yi amma har ya sakaci bayan shan ruwa ya yi bacci yana tashi daga bacci to shi shikenan komai kuma ya haramta sai kuma kun kasa hakuri sai Allah ce Allah ya san kuna yaudaran kanku fataba alaikum sai ya gafarta muku ya karbi tubanku wa afa ankum ya yafe muku fal'ana yanzu an ba ku dama bashiruhunna ku yi mubashara da su ina mana mubashara mubashara abu ya gogi abu ma'ana abu ya cuɗanya da abu abu ya shiga jikin abu shine yayi mubashara kenan in Allah zai magana game da mace da namiji ta'birin da yake kawowa ta'biri ne da ke nuna cewa mace na da matukan muhimmanci namiji na da matukan muhimmanci ko kuwa a ce a'a ta'biri ne da ke nuna cewa aure na da matukan muhimmanci duk wanda ya wulakanta aure ya wulakanta kanshi duk wanda ya kaskantar da aure ya kaskantar da kanshi sai dai in ba shi da tunane ko ba shi da mutunci amma duk mai mutunci ya san darajar aure ya san darajar mace ta san darajar halittar namiji wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi sai aka ce ku ci ku sha har sai in alfajir ya keto sai aka ce hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt min al na al-fajr abinda ake nufi kenan kisan da ta faru akan wannan mun sha karanta ta wannan sahabi da yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma atimmu siyama ila al-layli sa'annan atimmu as-siyama ila al-layli ina ma'ana atimmu siyama ila al-layli ku cika azumi zuwa dare a'a ku yi azumi zuwa dare bayar da ku yi azumi addu as-siyama ila al-layli naka ce ku cika azumi zuwa dare ma'ana ya halatta baka son azumin ka cika shi ya halatta ka sha ruwa da rana kenan ko da yamma ba haka bane ba azumin kuma la ya tajazza tun daga hudowan alfijiri har zuwa faduwar rana wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi kada ku yi gogayya da su kada ku sadu da su alhalin kasancewa kuna itikafi a cikin masallatai fil masajidi wa antum aakifuna fil masjidi ko fil masjidaini ko fil masajidi fil masajidi fil masajidi ko sai masallacin makka kadai ko na madina ma'ana duk masallaci da ake sallar juma'a ya halatta a yi tikafi ko bai halatta ba ina masu roto tambayoyi to gashi na an ce ai ba itikafi sai masallacin annabi ko sai masallacin eh, masallacin makka a'a ya halatta ai itikafi cikin duk masallacin da ake sallar juma'a masallacin da ba a sallar juma'a abin da yasa a ce ma kar yi itikafi a ciki in kai itikafi a ciki sai ka daina zuwa juma'a ko lokacin juma'a ka fita ka tafi yasa aka ce maka sai ka zabi masallacin da ake sallar juma'a shikenan ba ka da wani sabani ba ka da cene na ce wa antum akifuna fil masajidi jam al masajidi jam'u masjidin alaysa kazalik tilka hududullahi iyakokin Allah kenan fala taqrabuha kada ku kusa da iyakokin Allah alabashin ku keta haddi كذلك يبين yi لكم آياته كذلك يبين la'allahum yattaquna sa Allah yake bayyana ayoyinsa ma mutane ayoyin da ke tabbatar da kaɗaitakan Allah madaukin sarki da ikonsa da isansa da cancantan cewa a bautata masa a shaurare shi a imani da shi da annabansa da manzanninsa da littattafansa saboda mutane su ji tsoron Allah ba abinda ake son ka zamo sai mai tsoron Allah madaukakin sarki saboda tsoron Allah nan cikin tsoron Allah zaka samu tsira wajen Allah madaukakin sarki hmm. eh eh <laughs> hal du'a yufid aw la yufid ka gani ko malamai suna tattauna mas'aloli. suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin hutubar juma'a wani yazo ya ce an samu fari an samu kaza kaza sai manzo Allah ya dakatar da hutubar juma'a ya daga hannu yayi mai yayi addu'a yana cikin hutubar juma'a ko to sa'an nan kuma aka ce in mutum yana cikin sallah a cikin sujjada cikin ruku'i aka ce cikin sujjada aka ce ka roki Allah duk abin da kake so bayan kayi tasbihi in kana jin larabci in baka jin larabci sai ka bar malamai ka rubuta maka bukatanka ka ka haddace kana roka kar ka yi da Hausa sa'an nan kuma cikin tahiya aka ce bayan ka'idar da tahiya ka roki Allah madaukin sarki abin da kake so shi ne aka ce dubbarar salati karshen kowace sallah za ka yi roƙon Allah duk abin da kake so da sai malamai suka ce dubbarar salati ɗin nan ya kasu kashe biyu karshen sallah amma a cikin sallah karshen sallah kuma bayan an sallame sallah an fahimta ya suka ce a cikin karshen sallah in kai gama tahiyya za ka yi addu'o'in da manzo Allah ya koya guda hudu za a yi sa'annan za ka iya roƙon Allah duwan alkhairi da kake so duniya da lafira to sai aka ce in ka sallame kuma fa sai suka ce ai duk sa'ad da manzo Allah ya sallame ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah addu'a ce ko ba addu'a ba sai suka ce ai wannan du'a istighfarin ne Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram ba addu'a bane suka ce du'a ibadatin ne aka yi aka gama sai suka ce ai ba za ka yi ba sai du'a istighfarin ko du'a ibadati to du'a bas'alatin fa ka ce Allah na roke ka bani kaza Allah na roke ka bani kaza da Hausa ko da Larabci ko da wani yare tunda bayan sallah ne an sallame sallah ya halatta sai wani suka ce a'a sai sai wai bid'a ce wai a'a manzon Allah bai yi ba to manzon Allah da bai yi ba ya ce kar a yi bai ce kar a yi ba shi yasa in kai kana ganin ba za ka yi ba bid'a ne sai ka nemi inda za ka yi inda za ka yi addu'a ka gamsu cewa ba bid'a bane wanda yake ganin ba bid'a bane ya dace in yayi kada ka ce masa dan me yayi don ba ka da hujja ba inda manzon Allah ya ce kar a yi duk abin azancin da aka yi shine duk addu'o'in da suka zo bayan sallah astaghfirullah allahumma anta salamu minka salamu tabarakta ya zanga allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u zaljad allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika allahumma a'inni du'a ibadati ne ko du'a mas'alati eh, eh? du'a ba mas'alatin ba allahumma a'inni allah ka taimake ni ala zikirka wa shukrika wa husni ibadatika sannan kai tasbihi subhanallah subhanallah sannan ka gama la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa la hawla wa la quwwata illa huwa har ka je kai kai sannan kai in ka gama tasbihi kai ayatul kursi kai kullu kai wayannan addu'o'i duk baki daya suka ce daga wayannan addu'o'i kada a ƙara wata addu'a ko a roki Allah wani abu saboda me wai saboda manzon Allah bai yi ba manzon Allah bai yi ba ya hana ayi aka ce wayan suka ce a'a manzon Allah bai hana ayi ba kuma Allah ce ujibu da'wata da'i idza da'ani zarfun lokacin da ya ke sa tashin hankali kan wa'in abubuwa rashin yi din azanci ne naka ijtihadi ne naka ba ka da nassi na cewa haramun ne in ayi ko kai cewa kai kara addu'a ma bayan sallah wai suka ce ma tunda Allah ya kaddara abubuwan da za su faru da abinda da kaza kaza kuma ne amfanin addu'a za'ama ba'dhum anna du'a la fa'idata fihi لأن الأمر موضوع فيه إن كان في علم الله واقعا فهو لا بد واقع وإن لم يكن واقعا فهو غير واقع لا محالة wai addu'a ba ta da amfani saboda abinda za ka roka din nan yana cikin ilimin Allah zai kasance ko kai addu'a ko kai addu'a ba zai kasance eh yana cikin ilimin Allah ba zai kasance ba kai addu'a ko ba zai kasance ba suka ce to ina amfanin addu'a ai kaga wanda suka fika tsanani ko suka fi abin nan ko wa qarrara al-jumhur anna ad-du'a ahammu maqamat al-ubudiyya li qawlihi ta'ala ud'uni astajib lakum ku kira ni zan karbi ku bai ce ka banne sallah ko cikin sallah ko bayan sallah ba ko وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال أيضا الدعاء هو العبادة وقرأ ادعوني أستجب لكم الدعاء سلاح المؤمن وإماد الدين ونور السماوات والأرض manzance mafi inganci addu'a ibada ce ka roki Allah saboda abin da kake nema din nan baka san ya yake ba cikin ilimin Allah madaukakin sarki ba ka da ilimin cewa zaka samu ko ba zaka samu ba abin da ake so rokon Allah da kake yi ibada ne kuma Allah ya ga dama abin da ka roka din in ya ga dama ya karba ya canza maka saboda abin da suke fada din kaddara din nan kaddara malamai suka ce ta kasu kashi biyu qadrun jazimun wa qadrun mu'allakun an gane ko qada'un jazimun wa qada'un mu'allaqun akwai abinda Allah madaukakin sarki an yake ya hukunta wannan zai kasance ba abinda zai kawo da shi ko addu'a sai dai addu'a ko ya sassauta shi ko ya sa ma sanyin rai wannan ba makawa kai addu'a ba addu'a da zai kawo da ita akwai abubuwan da Allah ya kaddara ya yi hukunta kaza zai kasance amma in ya roki Allah Allah zai canza shi zamo kaza kaza zai kasance amma ya roki Allah Allah zai yasa duk manzannin Allah da roƙon Allah suke har suka bar duniya in addu'a ba ta da amfani za a ce duk manzannin Allah suna yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kowa yana yi to shi yasa wa'annan fahimtar su ta zama kuskure kenan ko to shi yasa qada'un jazimun wa qada'un mu'allaqun qada'ul jazimun shine Allah ya kaddara wannan ga hanyar da zai mutu a kanta duk addu'a duniyar nan ba za ta canza wannan ba Allah ya kaddara zai yi kaza kaza zai same shi amma in yayi addu'a ko in ya ciyar ko in ya bin iyaye ko in yayi kaza Allah zai canza mishi yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitabi ba haka bane ba to shi yasa aka ce al-qada'ul jazim din ya za a yi a gano wannan qada'ul jazim sai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai aka ce na Abakar yana sallama sai ce ce ya zo shi dan aljanna ne sai na umar na ce ya shigo dan aljanna ne Sai na usman na ce ya shigo shi dan aljanna ne akan wata masifa da za ta same shi sai na usman din nan sarkin manzon Allah ne ya aure masa ya ya ta rasu ya aure mata da kanwa ya ce rasu ya kanwa ya rasu ya ce da ina da ɗaya ta uku da na auren maka ya ce mala'iku na jin kunyarsa mala'iku baki ɗaya ba aikin da sayyidina usman bai ma addinin musulunci ba da akwai wata addu'a da za ta kautar da wannan abin manzo Allah zai shiru zai boye ai da manzo Allah ya yi mishi da ya ce je ka kai kaza kai kai fadaki da nasi laqifu dubu kaza kaza kaza kaza ba haka bane ba sai aka tsaya haka nan shi kuma ya san tunda manzon Allah ya faɗi haka da a ce akwai abin da zai kautar da wannan sai manzon Allah ya mishi ko ya ce masa je kai kaza sai ce wallahul musta'an wannan abin da Allah ya kaddara masa zai mutu shahidi zai samu shahada din nan alkhairi ne gare shi ko sharri sanadiyar shiga aljanna ai an maka alkhairi kenan to qada'ul jazim kenan akwai kaza'i kuma wani zai rayu shekara kaza in yayi bin iyaye Allah zai kara masa yayi kaza in yayi kaza Allah zai kara masa yayi kaza hukunci ne Allah yayi amma aka rataya shi da sharadi to shi kenan shiga tsauran ba za ka yi addu'a ba addu'a tana da alfani tana da albarka ita kanta addu'an ibada ce in ka yi ta in ka yi addu'a abu biyu ke gabanka ko Allah ya karbi addu'an kai ba bukatar da kai wannan ibada da kai zaka samu dada ita kanta addu'a to don me za a ce a daina addu'a za a yi addu'a abinda ba a so bid'a ita ce ba a so hmm. bid'a kuma ba duk abin da kai ka ce bid'a shine zai zama bid'a ba sai abin da shari'a ta tabbatar da wannan abin bid'a ne ko اقرا hmm. aya ايه

ma'ana duk abin da zaka nema ka neme shi halal kada ka ɗauki hannunka ka ɗora kan dukiyar ɗan uwanka ka ɗauke dukiyar akan haramun Allah madauki sarki ce a'a haramun ne wala ta'kulu amwalakum yayi yayi magana kan kada ku ci ba ana nufin ci kaɗai ba ne ko ku ci ko ku sha ko ku saka a tufa ko ku gina gida ko ku sai motoci duk wani amfani da zaka ɗauki kudin haramun ka yi aka ce kada ku yi haramun ne dukiyar haramun ka kyale ta ka nemi halar Allah zai baka abin da ya rubuta maka ba lalle ne sai ka nemi haramun ba sannan ka tara kuɗi sai na abubakar ya ce Allah madaukin sarki ya rubuta ma kowa haƙƙi abin da zai samu in ka hakuri har lokaci ya kai sai ka same shi halal in kuma ka gaggawa sai ka je ka nemo shi ta hanyar haramun wannan abin da aka rubuta maka shine. ba abin da ya karu a ciki sai dai hakuri ya sa ka same shi halal rashin hakuri ya sa ka same shi haramun ka halaka ka halakar kenan wa tudlu biha ila al-hukami ku rinka daukar dukiya kuna mika ma masu mulki eh, cin hanci kuna dauke dukiyar mutane wanda yafi wannan karfi ya je ba da kuɗi a kwace hakkin wannan a bashi a kwace wannan gona a kwace hakkin wannan a bashi saboda yana da karfi ya iya magana ya iya lauya ya iya cancanza abubuwa duk waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace inna ma ana basharu wa innakum tahtasimuna ilayya ولعل بعضكم أن يكون ألحد بحجته من بعض فمن قضيته بحق أخيه فلا يقول وإنما نار جهنم أكثر من زال الله شيء ني متن kukan zo da maganganu da rigingimu wani ya zamana yana da gaskiya amma bai iya magana ba wanda ba shi da gaskiya ya iya tsara magana sai na ji maganarsa kamar shi ke da gaskiya sai na yi hukunci da cewa shi ke da gaskiya manzo Allah ce duk wanda na ɗauki hakkin wani na bashi to kada ya karba kasancewa ni na bashi din nan baya halatta mishi wutan jahannama yake karba ga karba ko ya bari wutan jahannama yake karba to ya za a yi da aikin lauyoyi yanzu kenan mutum ba shi da gaskiya sai ya je baka kuɗi ka je ka kare shi har a sake shi in matsala ta kai ta kai sai ai da Allah ku yi hankuri na karbi kuɗin shi zan defend zan bi zan zan bi zan bi mishi zan bi ina kare shi har a sake shi kuma an san barna yayi to ya zaka yi ranar lahira wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi da zunubi da laifi duk dukiyar haramun ka karba ka ci haramun ko ka sha haramun ko ka sa haramun ko ka zauna cikin haramun ma'ana duk amfanin da kai da shi sunan shi haramun Allah zai tsayar da kai ranar tashin alkiyama sai ka yi bayani sai ka biya lokacin da ba ka da kuɗin da za ka biya duk abin da yake an gina shi akan adalci to hasara ce fa ka ci dukiyarsu a duniya kudin su ka ci naira ba haka bane ba sai aka koma lahira duk abin da ka ci din nan in ba yafe maka su kai ba zaka biya to rannan kuma ba naira da zaka biya da ita to ya za a yi sai a ɗauko ayyukanka da kai na alkhairi shekaru hamsin sittin ɗari a raba musu baki ɗaya ka saura ba ka da alkhairi ko ɗaya kuma ga shauran waɗanda ke bin ka bashi kuma ba abin da za a ɗauka cikin ayyukan ka biya su sai a ɗauko laifuffukan su sai a ɗora maka sai a ɗauke mutum a saka wuta manzo Allah wata rana ya wane ne tatancen matsayaci sai suka ce ai matsiyaci wanda ba shi da ko ficika ko kwandala sai manzo Allah ce ba wannan shine matsiyaci ba matsiyaci shine wanda zai zalunci mutane a duniya ya ci dukiyar su yana kansila yana chairman yana commissioner yana gwamna yana minista yana mataimaki yana sanata yana menene da menene duk baki daya ko dan kasuwa ko mai mulki ko malami ko mai wa'azi duk wanda ya ci haramun sunan shi haramun ya ci dukiyarsu ya musu ƙarya ya yaudare su ya ɗauki dukiyarsu ya ci yana gani yana jin daɗi yau a canza mota gobe a shiga wannan gobe a yi kaza ana jin daɗi gidan shi ashe ba jin daɗi ba ne gaggawa ake yi azaba ake sha ɗan ne kawai ta wannan ana gani to sai ana nan ana nan rayuwar ta gama ka shekara dubu kana cin dukiyar haramu shekara dubu ta gama ba za ka kara ma sakan ɗaya ba a cikin rayuwar dole za ka bar duniyar kana barin duniyan ka je kabari kenan daga ganin yadda sifar kabari yake sifar kabari take kai da kai ka san akwai barazana a ciki to sa'an nan haka za a yi in ka shekarar miliyan a ciki za a waye gari wata rana ranar lahira to sa'an nan duk waɗanda ka zalunta nan ba wanda zai yafe ma ko kwandala ko kwandala ba wanda zai yafe maka saboda wannan ranar ko ɗa zai roki uwarsa duk son da uwa ke maɗa sai ta ce ina eh, yau ta kaina nake uwa da ta haifi ɗa ta yi masa komai da komai ta ce kai ɗan ɗana gram ɗaya nake so za a ɗora min shiga aljanna eh ka ce eh, innan na baki ni kuma lissafi ya karye min fa yau ta kaina naki to ra'an nan za a kawo su duk suna kaci dukiyar su ka gama sanadiyan cin dukiyar su kai suka sha wahala ba kaza ba su samu kaza ba sun shiga wahalhalu a lokacin kai kana ganin abin alkhairi ne to za a kawo ka a tsayar da kai a lokacin kai babu naira a lahira maganar naira kai da kanka tun daga duniya tun daga ran da ka mutu maganar naira ta gama dangane da kai sai a nemo duk ayyukan da kai na alkhairi a biya su sauran basu suka na kanka a nemo duk sharrin da suka yi a biya a dora kanka sannan a dauki mai shi a saka wuta manzo Allah ce wannan shine tayataccen matsiyaci litakulu farikan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamuna wannan ayan tana haramta cin dukiyar haramu cin kuɗi cin dukiya na haramu tana haramta zalunci kenan da shi yasa kowa ya guji zalunci zalunci az-zulmu zulumatun yawmal qiyama yas'alunaka قل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة suna tambayanka dangane da jinjirin wata ya rasulullah ya manzo Allah menene yasa jinjirin wata zai fito siriri kuma yana girma yana girma har ya zo ya cika suna tambayan wannan sai aka ce yas'alunaka anil ahilla suna tambayan ka dangane da jinjirin wata tambayar da ba abin da ya dame su ba kenan ba abin da ya kamata su tambaya ba kenan jinjirin wata ya fito siriri ya girma ya cika kwanaki ya kai ya cika ko menene da menene ba shine abin la'akari da shi ba qul ce ne da su hiya mawaqitu linnas jinjirin wata din nan ana Allah ya yi shi ne don mutane san lokacin su an haife shi shekara ta kaza wata na kaza rana na kaza lokaci kaza ya mutu lokaci kaza rana kaza kaza za je aikin haji lokaci kaza watan kaza za a dauki azumi watan kaza za a yi هكذا هي مواقيت للناس والحج an gama da wannan abinda za ku bincika kenan watan kaza shine watan haji watan ne uku su ne watan haji watan kaza shine watan azumi watan kaza shine watan kaza ku san cewa lokutan da kuke ta ta'amuli da da su a cikin duniya an haifi yaro wata kaza an san shekarar da aka haife shi watan da aka haife shi yana girma ana lissafi shekarar ka kaza shekarar ka kaza shekarar ka kaza har lokacin da rayuwar mutum ta zo ta kare ya mutu shekara kaza wata kaza وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها lokacin da Qurayshawa da mutane in sun dau haraman haji suka je suka yi aikin haji suka dawo kowa ba zai shiga gidan shi ta kufa ba sai shiga ta bayan gida sai aka ce ai ba shine nagarta ba walaysa birru an bi an tatu ta min zuhuriha walakin birra abinda ake ce nagarta da biyayya manittaqa wanda ji tsoron Allah manittaqa wanda ya saka kariya tsakanin shi da azabar Allah yaya ake saka garkuwa da kariya tsakanin ka da azabar Allah duk abinda da Allah ya ce kayi kayi abin da Allah ya ce kada kayi ka kaurace masa gwargwadon iko to ka sa kariya kenan tsakanin ka da azabar Allah atul buyuta min abwabiha kowa ya je ya shiga gidansa ta kofa ba ba, ba haramu bane a shar'ance abinda ake so wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihuna to me yasa aka ce ku ji tsoron Allah la'allakum ku ji tsoron Allah watakila ku tsira a'a lituflihu ku ji tsoron Allah dan ku tsira ga Allah inda wajen Allah madaukakin sarki ikra إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث فتكتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قائدوجي kenan aka gindaya na yaki ma'ana kafirai na yakar musulmai aka ce ku yake su banda addinin musulunci wane irin tunane kowace irin shari'a kowane irin addini zai ce maka kana fada da makiyinka kuma ka yi adalci a lokacin hankali ya tashi wa ya san ma me yake faruwa duk tsare-tsaren duniya baki daya duk tsare-tsaren duniya baki daya na sojoji na yake-yake babu waɗanda suke zuwa yaki su yi adalci su ce da kaza ban da kaza suna rusa komai ne to amma musulmai sai aka ce wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaki a cikin tada addinin Allah la yuqatilunakum ku yaki waɗanda ke yakarku a cikin tashin iyakin a cikin tada addinin Allah wala ta atadu amma kada ku keta iyaka ya za a yi ba za a keta iyaka ba hankali ya tashi kowa nasara da suka kai na yawo sanda na yawo wannan na kaza wannan na kaza kuma ce kai kada ka keta haddi iya abin da aka ce kai shi za ka yi wannan abin da ayat ta faɗa kenan mece menene nassin da ke gaskata wannan shine sayyidina saifullahi al-maslul khalid ibn al-walid manzo Allah ya aike shi zai yi yaki yana cikin yaki sai wani fada ya fada kalma sai ya sare shi sai yake wannan abin da ya kashe shi da yadin nan ya samu promotion ya samu yabo sai aka zarge shi a'a ka ke ta haddi ka'idan yaki a shar'ance duk inda hankalinka ya tashi kana da addini kana da aqida kana da shari'a kana da tsari duk inda hankalinka ya tashi duk inda ka kai da tsadar mutum ko tsadar al'umma kada ka kuskura ka zalunce shi ko da kafiri ne tun da aka yi duniya ba a taba samun shari'a ko addini ko tunane ko tsare ko ilimin da ya jindaye wannan sharadi ba wala ta ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadina Allah baya son masu keta hadiya Allah ko da muna yakan su kafirai kafirai suna yakan mu muna yakan su kada mu yi keta haddi in muka yi Allah zai kama mu ai ba wanda ya kai musulmi ladabi saboda Allah ne ke ladabtar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wanda ke yakar ku fa su ba su da haddi ba su da ka'ida duk abin da suka samu yi suke yi amma duk da haka aka ce ku kar ku kalle su ko akwai ka'idojin da aka gindaya muku to wannan in fagen yaki kenan aka ce maka haka mu'amala haka rayuwa haka duk wanda zaka so shi ko ka kishi duk wanda zaka so shi ko ka kishi duk wanda kiyayya ta shiga tsakanin ka da shi kada ka wuce haddi kada ka keta haddi gwargwado aka ce da muslima da alaiku in yayi maka daya karkai daya da rabi karkai biyu in yayi maka daya in zaka yi hakuri kai in ba zaka yi ba dayan zaka yi saboda me inna allaha la yuhibbul mu'tadina Allah madaukakin sarki baya son masu keta haddi da wa ake magana da kafirai ake magana ko da musulmai ashe duk musuluncinka duk kishin addininka duk da'awanka duk wa'azinka duk yakinka duk musulunta da maguzawanka kada ka kuskura ka keta haddin shari'a Allah ba zai yadda da kai ba duk inda ka kai da tashin hankali da bacin rai ka bi ka'idojin da shari'a ta ya maka zaka samu yardar Allah waqtuluhum haythu saqiftumuhum ku yake duk inda kuka same su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su ta inda suka fitar da ku sun fitar da ku kasan makka kuka zo yaki ta kama kuma in kun samu dama sai ku fitar da su wal fitnatu ashaddu min al qatl ai fitina ta fi tsanani ta fi muni da kisan kai ma'ana shirka kenan al fitnatu al muradu bil fitna huna ash shirku wala tuqatiluhum inda al-masjid al-harami hatta yuqatilukum fihi ba ku da yanci ba ku da hujja ba ku da izini ku yake su a inda Allah ya haramta yaki inda al-masjid harami sai dai in su sun yake ku a nan to sai ku yi mai kenan sai ku rama ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم Kazali kazalika jaza'ul kafirina in sun yake ku a wajen kuma ku yake su haka ne sakayyan kafiri abinda za a yi mishi kenan ma'ana duk yakin da ake ashe sakayya ake sun yi ne za a yi musu in ba su ba za a yi musu ba kenan to shari'a ta taba fadar haka ga kasashen da suka fi kowa karfi duk kasan da suka nufa za su murkushe su ba ka'ida ba tausayi babu dokoki in ma akwai dokoki take su ake kuma a lafiya an gani ko ba gani ba an yi ko ba a yi ba fa ta hau in suka daina yaki suka daina kafirci suka dawo musulunci fa inna allaha ghafurur rahim ku sani cewa Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai tausayin bayinsa ne mai jin kan bayinsa ne suka yi yaki suka yaki musulmai suka yi duk abin da suka yi sai da suka gama cutar da musulmai sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na shigo musulunci da gaske kuma ya a zuciyarsa tun daga ran da ya balaga har zuwa wannan lokacin laifin da ya Allah ya goge su Allah ya gafarta masa kuma Allah yanzu ya zama sabon mutum kamar yanzu uwarsa ta haife shi a kaddara sai ya fadi ya mutu yanzu eh, dan aljanna ko mu kullu aljanna ka yake sai ya fadi ya mutu yanzu shikenan ya ji lahira ba shi da laifin komai ku tausaya mu bayan Allah kowa duk dan adam Allah ce wala kad tarramna bani adama kada ka zantar da hukunci ai wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne a'a ka kyale kowa da ubangiji Allah da ya halice shi Allah da ya halice shi yana tausaya masa yana son shi shine fandare kisa duk sa'an da ya dawo sai Allah ya tarbe shi ya karbe shi hannu biyu biyu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun waya yakuna dinu lillah ku yake su har sai an gama da shirka addini duk ɗaya zamo addinin musulunci saboda Allah kaɗai ake yi fa in hau in sun daina yakin ku suka daina kafirci da shirka suka karbi musulunci fala udwana illa ala zalimina fala udwana illa ala zalimina sai azzalimai kadai suke cikin wannan udwani su ne masu laifi su ne amma duk wanda ya tuba ya dawo ya daina yakar musulmai ya karbi addinin musulunci ya zamo kaman kai ya zamo kaman kai ma ko ya dara ma ka hamsin sittin saba'in cikin addinin musulunci kayi kaza ka samu lada kayi kaza laifin na yana jiranka sai shi ya zo ya musulunta yau ba shi da laifi ko ɗaya sai a ce kada shi ɗaya ne in ya fadi ya mutu kai ma ka fadi ka mutu yana zuwa ranar lahira shi kenan sai aljanna kai ko sai ayi hisabi sai an ɗora an gani wanne ne ya fi jin kai na Allah kenan falala ta Allah kenan asharul haramu bi shahril harami alfarman hurumin shahrul harami watan harami da masallacin harami ana kare hurumin ne in sun kare amma an suka kawo muku kuma ku yi musu ko da cikin harami ne ko da kuma cikin aka hana yaki suka yake ku sai ku zauna a hannu sai ku yake su in suka zo wajen masallacin harami suka yake ku sai ku kyale su sai ku yake su ai ma'ana mutunci wanda ya kare mutunci ka shi zaka kare mutuncin sa famani tada alaikum fa'tadu alaihi duk wanda ya muku itida'i duk wanda ya zalunce ku duk wanda ya muku barna duk wanda ya ci mutuncin ku fa'tadu alaihi ku yi masa barna ku ci mutuncinsa ku bata masa ku yi masa abin da ya yi amma sai aka ce bi misli ma atada alaikum yanzu bi misli ma atada alaikum sassauci aka yi ma musulmi ko tsananta musu aka yi eh sassauci aka yi ko tsanantawa sassauci aka yi to za mu duba mu gani sassauci ne ko akwai tsanantawa a ciki faman itada alaikum fatadu alaihi in ba za ka iya yin hakuri ba karama amma bi misli ma atada alaikum sai maka haka in baka ga dama ba za ka rama sai aka ce sai yadda yayi din na haka za ka yi in eh ba zai taba yiwa ba to an fada maka haka ne don ka yafi abin da aka iya kenan ba ka ji karansa ba to in kai karan yafi haka ko hannun da zai zo ya rama yafi wannan nauyi ka ke ta haddi ne yi shi kenan ka rama orin yi tsakaninka da Allah duk wanda ya maka haka hankalinka shi ya yi maka ne yana ce sai ka zo lokacin kai hankalinka ya tashi kana jin zafi za ka rama eh ya za a yi kana akwai wata ka'ida da za ta tsare ka da shi sa aka ce bi misli atada alaiku bi misli kwatankwacin irin abin da suka yi inda riga ya dauka yayi sai ka dauki irin rigar in yayi da wannan aka yi buje ka kada ka dauko rigar yankin da yafi wannan nauyi in kai kayan laifi a cikin shari'ar ka to misliya zai yi sai ya fiya to abinda ake so kenan wattaqullaha ku ji tsoron Allah a cikin wani hali ake ce musulmai su ji tsoron Allah yanzu wajen sakayya mutum yayi ma zaka rama a cikin ramuwan ma ka ji tsoron Allah wa'alamu ku sani ku sakan sakankance annallaha ma'al muttaqina Allah na tare da masu jin tsoron Allah to wannan maganganu bayanan da aka yi sai zai mare ka shikenan sai kai in kai fushi buje fasa mishi baki za ka cire masa hakuri ba haka bane ba sai kai tunanin wa'annan bi misli ma atada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqina je ka eh ya za ka yi lokacin da hankalinka kai tashi za ka rama ai sai ka cire masa hakuri za ka yi karfin hali ka yi daidai da yayi yana da wahala to addin musulmai kenan ake tarbiyyantar da su a haka musulman da ake musu wannan kyakkyawar tarbiyya tsakanin su da kafirai sai zo tsakaninka da ɗan uwanka musulmi wannan na sai kashe wannan wannan na sai zanaci wannan wanda ya zagi wannan wanda ya yi da wannan wanda ya ci mutunci wannan kai kuma ka karanta tun farkon karatu wala yahillu lahu an yanzura ilaihi nazratan tu'zihi ba ka malami da handar yace ba kallo ma da zaka yi hararar da zai cutu zai ji zafi haramun ne kai masa shine zaka kashe shi zaka ci dukiyarsa zaka zage shi zaka ci naman shi zaka yi masa kage abinda bai baka fada wajen ka huce dan Allah waye ta bai zalunci ya samu ya huce ta kai kana faɗa ne wai dan ka huce ta kai ci ai kaza kaza kaza kaza kana kana tafiya ba da komai da takalmin ma da kirki takawa sai ga mai kuɗi dan kaza ya wuce da a mota mai lafiya ai haramun suke ci ai duke mutane suke wai yana faɗa ne dan ya huce to don Allah wannan me zai sa maka shi ya ci haramun ya hau mota kai kuma ka ci na ba kana tafiya kasa eh? ai me riban mai kaci ba abinda zai huce ma takaici sai adalci wallahi tallahi sai adalci surutu da yan magana sai bahaushe ce hasada ga mai rabo wa an fi kufi sabilillahi ku ciyar a cikin ta da addinin Allah ana neman makamai ana neman kai aban hawa ana neman zuwa a musulunta da maguzawa ana neman abinci a basu ana neman a kai musu tufa ana neman menene wa anfiqu lallai ne sai ayi infaqi tunda muka fara suratul baqara har zuwa yanzu da ai magana daya biyu da biyu uku sai a ce ku ciyar da ai magana daya biyu sai a ce ku ciyar dukiyar a cikin ta da addinin Allah ciyar da dukiya a cikin ta da addinin Allah zakkarka ta farilla da sadaka ta kyauta da ta ciyarwa da aikin alkhairi da zaka yi yana farawa yana gina masallatai shimfidan masallatai kula da masallatai makarantu da abin da ke cikin makarantu da kula da makarantu da marayu da miskinai da matan da mazan suka rasu da wanda jari sai karye ka san shi mutumin kirki ne sai ka taimaka masa duk wa'annan yana cewa an fi ku ciyar ka je gidan marayu ka taimaka musu ka je kurkuku wanda duk ba barna yayi ba ba sata yayi ba bashi ake bin shi ko ya ci kudi mutane ka biya ka je ka bayar a sake shi duk suna cikin wasu ko fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku dauki kawunan ku ku saka cikin halaka ina ma kada ku dauki kawunan ku saka cikin halaka abin da yafi karfinka manzo Allah ce la yanbaghi lil muslimi an yuhi mu'mini an yuhi na nafsahu bai kamata mu'mini ya kaskantar da kansa ba aka ce ya rasulullahi ya mu'mini zai kaskantar da kansa yace ya ta'arradu lil musibati yace sai ya je na saka kansa cikin masifin da suka fi karfin sa ba shi da imani da zai jajirce a wannan an fahimta to wala tulqu bi aydikum ila tahluka to ita ce mas'alar da ta duniya yanzu mutanen falastinare kowa ya san an zalace su ai musu ba kaskanci da wulakanci da zalunci tun da aka kafa duniya ba a taba kafa zalunci kamar irin wa'annan ba to sai suka bi duk yadda za su yi suka rasa yadda za su yi to shi ne sai mutum ya sa bamfa jikin shi ya je ya shiga ya je ya kashe kanshi ya kashe mutane to sai wayansu malamai suna fatawa wannan yana cikin latul kubi aidikum ila taluka wai bai halatta ba malaman duniya suka suka shi biyu wai suka ce ya halatta ya haka wai suka ce haramun ne don Allah ce wala tulku bi aidikum ila tahaluka to sai aka ce ya za na ce matsala ta kai mutane ana ci musu mutunci ga abin da suka zo suna yi kuma sai ka zo kana fatawa ka ce bai halatta ba in ka ce ya halatta kuma mutane ka karfafi gwiwa a je a yi kenan wani misali sai ka kama bakin kawai karkace ko duk wanda ya ga abin da falastina ke ciki duniyar nan ya san tun da aka kafa duniyar nan ba a taba yin zaluncin da ake musu ba tun ana ganin za a iya kwatowa yanzu an sallama masjid al-aqsa yahudawa abinda suka ga dama suke ciki kiris su kwace komai hannun musulmai zama nasu musulmai su zama yan kallo don Allah shi ka je kana ce mutane abinda suke yi ba daidai bane ba saboda an ce wala tulku bi aidikum ila tahaluka ma'ana fushi ya kai su in dai za a kashe kafirai yahudawa mutum kaza ya yadda ya sadaukar da rai ba ka bane ba to zai shiga cikin hukuncin mulatul kubi aidikum ila taluka ko ba zai shiga ba zai shiga ko ba zai shiga ba eh ba zai shiga ba zai shiga ko ba zai shiga ba ba zai shiga ba zai shiga ko ba zai shiga ba to kun ga duk kowa tausayi yanzu kun yi hukunci da tausayi ba da mizani na shari'a ba ka bane ba kun yi hukunci da tausayi kenan da karantawa ai ba falastini duk abin da ya duniya nan da ya kwaci hakkinsa ya yi. Ya yi daidai saboda ana duniya tana kallon shi ana wulakanta shi duwatsu kaɗai yake yi amma yahudawa duk makaman duniyan da ka sani suna mallaka duk wani makami da aka haramta amfani da shi ma suna yi amma da bazan sun ya ɗauki dutse ya jefa sai gaba sai sai Allah ya saka tsoro a cikin zukatansu wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa to shi ga abinda malam yace shi ne sai aka tattauna sai aka ce to mutanen da suke zuwa mutu ittihamu ahwalil harbi awul amal awul amal fida'i ma'ana wannan abin da ake yi din nan menene bahaushe ke kiransa eh kunar bakin wake ba haka bane ba ikhtalafa ulama kajifa malaman addinin musulunci duk abin da sai su yi nazari sun gani wannan yana ganin kaza wannan kuma tsakaninsu da Allah suke yi ikhtalafa ulama fi ihtihamin rajuli fil harbi wa hamluhu al adwi wahdahu ayu addu zalika ilqa'un bin nafs ila mutum ya je ya yi kunar bakin wake saboda ya halakar da kafirai ya shi ma ya halaka zai zamo ciki wala tulku bi ayyikum ya taluka qala jama'atun min al malikiyya la ba'sa an yahmila ar-rajulu wahdahu alal al-jaysh izaka azim idza kana fihi wa kana lillahi bi khalisa manya manyan malaman malkiya suka ce me la ba'asa ya halatta kenan in yana da karfin da ke gani zai iya yin haka kuma ya zama tsakanin shi da Allah yayi don ya taimaka ma addini Ba in lam takun fihi quwwa fa zalika min taluka amma in ba shi da karfin yi to ya shiga cikin wala tulqu bi aydikum ila taluka wa aka ce idza talaba ash-shahada wa kharsat an-niyya falyahmil in shahada yake so kuma da kyakkyawan niyya ya je yayi لأن مقصوده واحد من الأعداء وذلك بين في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وهذا هو الفدائي بحق روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وانا متيشي ومزال الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا مهتسبا qala falakal janna ya manzo Allah kana gani in naje nayi hakuri ina neman lada aka kashe ni fi sabilillahi manzo Allah ce kana da aljanna fanga masa fil adwi hatta kutila sai kunar bakin wake shi kadai ya shiga cikin abokan gaba mutum ɗaya ya shiga cikin abokan gaba me za su iya kai kana tsammani akwai bisa ɗaya bisa ɗari ma na zaka fito lafiya ya je yayi yaki aka kashe shi وقال محمد بن الحسن لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس yace in mutum ɗaya ya kudar bakin wake a cikin kafirai abokan gaba ba komin yawansu yace babu laifi idza kana yatma'u fi najati in yana tsammanin akwai percentage ko kakane na zai fito lafiya ko a'a ba zai fito lafiya ba amma zai tada hankalin abokan gaba kafirai suka ce babu laifi fa in lam yakun kazalika fa huwa makruhun in ba haka bane bar yana ganin ba zai iya cutar da kafirai ba aka ce makaruhi ne li'annahu arrada nafsahu litalafi fi ghairi manfa'atin lil muslimina wai saboda ya saka kansa cikin halaka ba tare da wani amfani ga musulmai ba mana kai ɗayan da aka rasa ai musulunci yayi hasaranka ya suka ce makaruhi ne to wanne ne aka dauka ya halatta ko bai halatta ba eh ya halatta kai tsaye eh da sharadin me kyakkyawan niyya in ba kyakkyawan niyya fa bai halatta ba innamal a'malu binniyati wa innama likulli mar'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi su manyan malamai ne suke wannan fatawa duk da cewa abubuwan ba daɗi ne da su ba amma duk sa da naji fatawa sai ga raina ya ɓaci haka da tsaya cikin masallaci manya manyan malamai ne kuma wanda suke an yarda da su duniya duka ba su da ko shakka na cewa riya suke ko neman duniya suke suna ganin wannan abin wala tulku bi aidikum ila tahaluka yanzu ba falastini ko mutumin afghanistan ko mutumin iraq ko yaushe za ka faɗa masa wannan fatawa ya iya samu damar fahimtar ka ba eh ba zai fahimce ka ba ko ba za ku fahimci juna ba da shi to shi yasa to amma kuma suna fatawa akan haka yayi za a yi kenan iqra ahkamul hajj wal umrah wa atimul hajj wal وأتموا الحج والعمرة لله أي أدوا الحج والعمرة لله كي أيكن حج دا عمرة صبو دا الله فإن أحصرتم إن أكحنا كشغا مكة fa mastaisara min alhadi abinda ya sauka na hadaya da zaku bayar sai ku anan zaku saya ku yi aski ku soke ku menene da menene kowa ya koma gida wala tahliku ru'usakum hatta yabulugha alhadi mahillahu kada ku aske kawunan ku har sai hadaya ta kai inda mahillahu ai inda aka aka hana ku makaral hulul wan nuzul inda aka tsayar da ku inda za ku sauka inda za ku ya da zango ku sauka sai shikenan ku yi tahalluli to daga nan za ku aske gawunan faman kana minkum maridan aw bihi azan min ra'sihi duk wanda yake ba shi da lafiya saboda wata larura ta same shi ko akwai cuta a kansa dole sai yayi aski ko dole sai ya sa abu ya rufe ko ya menene da menene fa fidyatun min siyamin to zai ba da fidiya na azumi aw sadakatin ko ko sadaka ya bada sa'i uku aw nusukin ko ya yanka dabba fa idza amintum in kuka shiga cikin aminci faman tamatta bil umrati ila alhajji to duk wanda yayi tamattu'i famastaisara min alhaji aikin hajji ya kasu kashi uku ifradi da kirani da tamattu'i yaya ake yin ifradi ifradi shine in ka ɗaura ihraminka in aka kai wajen ɗaukan ihrami ba ɗaukan harami ihrami shine zanin da zaka ɗaura na ihrami shine ɗaukan ihrami kenan amma yaushe ake daukan harama shine in aka kai miqati sai ka ce labbaika allahumma labbaika hajjan aw umratan aw hajjan mutamatti'an biha ila al-umra umratan mutamatti'an biha ila al-hajj to ka dauki ko ifradi ko ko ko tamattu'i kenan to ina ne miqati mikati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke ma dukkan kasashe mikatin su ya yake mutane ya yake mutane kaza ya lamlam mutane za ta kar ya yanke ya yanka mu ya saka mu kowa ni katin da daga nan zaka ce labbaika allahumma labbaika to kafin nan in ka dauki haramin ka kai suka ce makaruhi ne amma in ka daura haramin yayi sai aka ce to duk rigingimun da ke tashi shine alazan Najeriya da Afirka ta yamma inda ake ɗaukan haraman yanzu ya zamo yana da wahala a ɗauki harami a ɗauki harama a wajen to ya za a yi sai ka ɗauki harama daga airport to ya za a yi sai ka wuce sai malamai suka ce abin da wai sai suka ce sai masu jirgi su faɗa muku an kusa fa jirgi ba ba tafiyar mota ba ce an kusa fa kafin ya ce an kusa fa kun wuce wajen jirgi gudu eh, tafiya yake ba abin nan to ya za a yi suka ce to shikenan sai in aka ce muku an kusa sai kowa ya shiri ana kai wurin shi ya dauka ana kai wajen wucewa za a yi ya za a yi a dauki harama to wannan matsaloli duk suka suka dagu suka suka damu hankalin mutane sai aka samu malamai sun yi fatawa cewa duk wanda ya dauki harama daga jidda hajjinsa yayi umrarsa yayi ba sai yayi hadaya ba me yasa suka ce ai inda manzon Allah ya saka ma mutane wajen ɗaukan harami ɗin nan akwai wani harami na akwai wani wajen ɗaukan harami na mutane Yaman ana ce da shi ya lamlam ya lamlam in ka kimanta ya lamlam nan tsakanin ya lamlam zuwa makka daidai yake da tsakanin jidda zuwa makka ma'ana ka kaddara makka ita ce wannan haka ga makka tsakiya daga ya lamlam zuwa makka yayi daidai daga jidda zuwa makka da za ka sa abu ka zana da'ira haka za ka same su daidai wa daida shi kuma aka ce hunna na hunna wali man ata alaihinna min gairi ahlihinna min man yuridul hajja wal umrata wannan matsalar mun karanta ta ya sha kusa shekaru 40 akwai wani malami mutumin mutumin Indonesia ne ko Malaysia littafi ne guda al-ihram min Jidda na karanta littafin na karanta shi na samu littafin kuma na karanta sunan shi al-ihram min Jidda daukan ihrami a jidda ya kama ganganin duk wanda suka ce za a iya dauka da duk wanda suka ce ba za a dauka ba zance mafi inganci za a iya daukan ihrami daga jidda mutumin Najeriya mutumin Ghana Sierra Leone Mali wayannan duk da suka zo garba Afirka mutane Afirka ta yamma din duk wanda ya dauki haramin sa a jidda hajjinsa yayi ta tayi ba sai yayi hadaya ba duk wanda suka ce bai yi ba ba su da takamaiman hujjar da za su hana ka cewa Bakar jami'ar Jazairi ya ce ya halatta wanda malamai sun ce ya halatta to in mas'ala ta zamo haka in ka zo za ka yi fatawa adalci kake yi kada ka ce duk wanda ya yi haramarsa bai ba ko ko yana da yanka ko sai ya yi kaza ko ya yi kaza a'a sai ka ce malamai sun ƙari juna ilimi wa'ansu sun ce ya halatta wa'ansu sun ce bai halatta ba to kaga wanda ka ba fatawa din ka sanya ya mishi ransa kenan amma ka ce haramun ne yana in yayi sai yayi hadaya ya menene ma'ana baka ba shi dama ya fahimci cewa wannan matsalar ijma'i ne ko kuwa a'a malamai sun kari juna ilimi a ciki duk matsalar da take ijma'i mutum ba shi da yadda zai sai bi wannan ya saba shi ne doka ta hau kanshi amma mas'alar da take malamai sun kari juna ilimi a cikinta ai matanin asimiya cikin fikihul malik yace wa lam yu'azzab bittifaqin abdu fi kulli mal khilafu minhu yabdu tunda akwai malaman da suka faɗa wanda suka ce ya halatta din wanda suka ce ba su halatta ba ba sun fi wanda suka ce ya halatta bane wanda suka ce ya halatta ba sun fi wanda suka ce bai halatta bane ba sun kasa musu bane kowanne malami ne kowanne ijtihadi yayi sai mutum ya zo zai aikin haji ko zai aikin umra sai ce ga abin da ya dauka yayi ya ihrami jidda sai ka ce hajjin sa bai ba ko dole sai ya hada sai ka ce ka dauki magana wa'ansu malamai hajjin sa ya adalce ba za ka ce masa aikin shi ya ɓace ba fa saboda kai ma ba nassi ne da kai ba ijtihadi ne wancan malaman su ma ijtihadi suka yi shi yasa sai a kyale mutane wanda ya je ji da ya dauki haraminsa aikin hajji sa yayi umarsa ta yi ba ba ba masala ce da za a tada jijiya ba ba gwaninta bane ka tsananta musu ai ya tsallake mikati ai shi ne sai me ya tsallake mikati zaka yi masa mikati za ka yi ce ba jirgin sama ya kai kan ruwa ya tsaya za ka yi ce za ka kaza ya tsaya ba aka aka ce ku sauƙaƙa ma mutane abinda ba a so shine sakaci ma'ana sakaci da addini wasa da addini amma matsala shehu usman dan fodo ya ce malami ya sauƙaƙa ma mutane yana so shi ya tsananta ma kanshi ka'ida abinda sai Usman dan Fodo ibada kenan malami ya sauƙaƙa ba mutane in shi yana so ya tsananta ma kansa amma kai ka je ka sauƙaƙa ma kanka abubuwa da yawa in zaka yi su a gida in an ganka ba wani ya ganka ba zai gaishe ka ba wallahi amma sai ka zo ka tsananta ma mutane kai fushi kai kicin kicin ba wani abu kaman da gaske wanda ya ɗauki haraminsa a jidda wallahi haraminsa ya yi haji yayi umra yayi duk wanda yake ma hajin ka bai ba a'a ba shi da hujja akan haka akwai malaman da suka ce yayi su ma malamai ne tunda ba shatale talen gidan musu aka je aka tsinto su ko kasuwar na da makoli aka ja aka tsinto su ba malamai bane ba kasuwar na da makoli aka ja aka tsinto su a'a malamai ne su ma nazari suka yi kuma akan tsoron Allah suka faɗa eh to mm, mm, ifradi shine da kana kai wurin daukan harama ka ce labbaika Allahumma labbaika hajjan sai ka je ka je kai tawafi kai sallar nafila ka je kai sa'ayi safa da marwa sai ka saura cikin ihramin ka har ranar takwas ga wata ranar tarwiya kenan labbaika Allahumma labbaik za a je a kwana mina kashe gari a wayi gari arafa a je kana cikin tufarka da wahalanka da guminka da dattinka da komai saboda eh ifradi kai baka son kai yanka baka son kai azumi sai ka je ranar arafa in an malalo an zo gari ranar sallah aka je aka yi jifa to shine sai ka je ka yi tawafi shine ka yi ka yi saisaye ko aski to shi kenan sai ka cire kayan ka je ka yi wanka ka gama sai ka cire sannan za ka yi canza kaya sannan ka koma mina albashin ka zauna kwana uku ko kwana biyu ifradi kenan babu wata doka da ta hau kanka ta azumi ko yanka ko menene dokar ta kawo hal da kanka ne hajin ka yayi ba wanda yake wannan yafi ko wannan yafi duk wanda ya Allah ya sauke maka kai aikin ka yayi tabattu kuma fa shine kana kai wajen mikati labbaika Allahumma labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj kana sauka sai ka je ka yi yanzu umra zaka fara yi tukunna sa'an nan ranar tarwiya sa'an nan zaka in aka je labbaika Allahumma labbaika hajjan za a je arafa za a je a gama aiki duk yadda kai wannan kayi aiki biyu a cikin tafiya ɗaya za ka yi azumi uku a cikin makka ka zo gida ka yi bakwai ko za ka yi hadaya ba haka ka faɗa ba to yin hadayan shine kuɗi mutumin bakin mutum kuɗi wajen shi kamar rai ne shine ce yana sana'arsa yana samun kuɗi amma yace wannan lokacin zan ɗebi wani bangare na dukiyata na je da aikin hajji na bautata ma Allah madaukakin sarki na kashe kuɗin duka saboda na samu lada yana sauka kuma shi ɗaya ce mishi ai kuɗin nan in ka dawo da shi daula za ta zama kaza yana sauka ai kaza babu shi garin garinku ku in ka so zaka ci riba kaza babu shi garinku in ka so zaka ci riba kaza wannan shedan ya jima akwai wani babban malami mutanen indiya shekaru da jimawa fiye da kusa 40 da wani abu ya je jami'an islamiyya ne um, ko darul hadis yana wa'azi to mutane ne su addini ya shiga ransu da ya je sai ga kewayen haramin masallacin annabi duk an kewaye su da manya-manyan kantuna gwala gwalai. sai ya hankalci hararuwar abin da ba hararu ba a gane ba duk masallacin annabi shekaru arba'in baya duk wanda ya san masallacin kewaye yake da manya-manyan kantuna kana kai wajen gwalagwalai masu kyalli za ka gani sai duk waɗannan abubuwa mutum na shigowa wajen nan waɗannan abubuwa za su ɗauke masa hankali ya manta abin da ya kawo shi zai ga abin da babu shi garinsu ya sake ido yana kallo fitila kadai za ga mutum yana kallo ya zama ba gidaje balle kantin gwal duk wanda ya zo minista ne kwamishina ne sai ya kashe kuɗi karkashin gwal in ya zo da matan shi har ya nemi rance Da suka ce kaga mutum ya zo ne da niyyar ibada amma yana sauka sai wayannan abubuwa suka ɗauke mishi hankalin shi shi shi yasa ba zai iya samun dama ya yi takamaiman ibada yadda ya kamata ba alhali ko abin da ya kawo shi kenan to shi yasa mutum na kasuwancin shi wata goma sha ɗaya kana kasuwancin ka yanzu sai kace zaka je kai aikin hajji ko umra da tikiti da passport da visa da dukiyar da zaka je zaka je ne ka kwanta hotel ka ci abinci ka bar su duk makka saboda ka taho da lada kana sauka kuma shi shi dai ce ba ai an ce ba laifi ai kasuwanci da zai ga kuɗin ka kuma maimako kai hadaya ko ka ciyar da shi talakawan makka ko ka samu abin da zaka yi abin da menene da menene sai ga barka in na sai kaza na kai zan ci riba ai kaza in na sai kuɗin ai kudin da na biya tikiti zai fito zan fanshi kudi na zan fanshi duk aikin ka kuma ka shedan ya zo ya shiga maka ya canza ma manufa kenan tare da cewa waɗanda suke zuwa kasashen su akwai komai da komai da sun je dukiya suke zuwa da shi wannan ya kawo ne fukara ul haramain a je a yi hadaya a yanka wannan dukiya ya kawo a je a samu talakawan haramaini a ba su ci wannan ya kawo ne a kaza ya yi ibadar sai ko ba komai ba zai saya ba saboda duk abin da ka gani akwai shi kasansu to amma mutumin afirka kuma fa duk abin da ya gani ba shi garin su kuma ya je da yin iba kasuwanci yake yi ya bar kasuwanci ya je aiki ibada yana sauka kasar tun daga jidda kuma zai shiga kasuwanci har ya sake dawowa bai samu damar yayi cikakkiyar ibadar da ta kai shi ba saboda me saboda talauci da jahilci da lalaci da rashin jagoranci ba ka da wanda zai maka nasiha ba ka da wanda zai tarbiyyantar da kai kowa na tafiya ne yadda ransa ke so in ya tsira ya tsira in halaka ce ya halaka Allah ya kiyaye ya kare mu ya za ya sa mu samu daman da za mu tarbiyyantar da kanmu ya sa mu dawo cikin hayyacin mu duk hanyoyin da ake bi na tarbiyyantar da al'umma wallahi mun kauce abubuwan da suka saura hannu shine manya dattawa dattaku da za su fada aji to su ne ake rusawa yanzu malamai da suka saura za su fada aji su ne ake rusawa yanzu sai a waye gari ba wanda zai da shekaru hamsin baya waye ke da waye damu da mai kuɗi manya ne dattawa ne ba shi da kuɗi amma ya magana ana ji ba haka bane ba in auren da ya daura anguwa ya auren abin da ya kulla ya kullu abin da ya warware ya warwaru ana girmama shi ana in yayi tsawa shikenan sai ga unguwa na da kwarjini gari na da kwarjini kasa tana da kwarjini sai aka zo wannan duk ana son a shafe su sai wanda ke rike da kuɗi in wata matsala ne ma ta tashi ga yayye ga iyaye a a jira caman yanzu shi ke da kuɗi shi kuma da yaro a ciki in yazo sai abin da ya faɗa sai aka waye gari manyan da tsofaffin wayannan na mutuwa waɗannan yana zaune ya kama hannunsa ba shi da fada a jidin da ba shi da ko kwandala ba shi da abin da zai kashe ba mutane ba shi da abin da zai yi to sai rayuwar ta zo tana dada tabarbarewa a unguwa sai a rasa waye zai tsawata a ji to shine ya kawo mana rayuwar duk ta zamo inda ta zamo amma in ba haka ba dan adam shine dan adam tun daga ran da aka halicci annabi adam har ana da kasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune sai sayyidina Umar zai ce ya rasulullahi ga Abdullahi dan Umar yaro ba shi da hankali ya saki matarsa sai manzo Allah ce murhu falyuraji'a je kaga ce ba da ita a lokacin da ake zaune rayuwa tana cikin hayyacinta shekaru arba'in da biyar hamsin baya wani da za a aure masa ya isa ya saki matarsa ma iyayensa suna nan ya isa bai isa ba wallahi yana jin tsoro ba ma zai yiwu ba saboda akwai manya gaban shi auren masa aka yi amma yanzu yaro ya abin da ya ga dama yarinya ta yi abin da ta ga dama sannan kuma a ce don mai rayuwa ta shiga wannan hali me kuwa zai hana rayuwa shiga cikin wannan hali sai dai addu'a da ake ta yi addu'o'i da ake ta yi Allah ya zai sa Allah ya sa mana albarka a cikin rayuwar mu Allahumma ajina fi man hadait wa afi na fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم